الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لتالي النبي أشكل التفندى زام كرن تاعتين ون الدور شين لتافن البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث نا فمالني الإمام العلامة النحوي اللغوي أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي سعيد الأنباري النحوي المعروف ابن الأنباري kamar yadda aka faɗa mana ya shekara ta ɗari biyar da saba'in da bakwai shekarar da ya rasu an haife shekara ta ɗari biyar da sha uku ɗari biyar da sha uku ɗari biyar da saba'in da a duniya ɗari biyar da sha uku dari biyar da saba'in da bakwai nawa hmm? an haife shi a garin amba ita shi garin amba gari ne tsoho kusa da kurat kurat in an faɗi kurat wanda suke nazari sun san cewa iraki ce domin shi ne babban kogin kurat kuma babban kogin iraki annabi sallallahu ya lissafa shi daga cikin anharul janna cewa yana cikin kogunan aljanna an-nil wal turat wa sayhan wa dihan min anhuril jannati wadannan kogunan guda hudu dukkanin su suna cikin kogunan aljanna akwai turat a iraki akwai ni a masar sannan sai saihan da dihan su kuma suna bila da sha manzo sun ce min albul janna wasu malamai sun fassara su hakikatan cewa ana nufin kogunan aljanna ne Allah ya sanma mutane a duniya domin dukkanin su ruwan su mai daɗi ba ruwan teku bane mai gishiri wasu kuma suka ce a'a ana nuna yadda mutane suke amfani da su suke son su kamar yadda mutane suke son aljanna ala ayyati halin di al-anbar sai daga cikin gabubuwan iraki ne wanda suke bibiyar abubuwa a yau a lokacin da ake rigingimin irakin nan za su ji ana yawan faɗin garin har yau sunansa kenan ba a canza ba sunan garin al'amba a nan aka haife shi an haife shi a watan rabi'ul awwal rabi'ul akhir shekara ta 313 kamar yadda aka ambata mana baban shi malami ne saboda haka a wajen baban shi ya fara karatu daga nan sai ya tafi Baghdad ya tashi daga garin su al'ambar ya tafi bagdad a lokacin ya haɗu da malaman zamaninsa suka masa tasiri kamar irin su ibnu ar kamar ibnu shadari kamar Aljawaliki. jawaliqi ya yi karatu a wajensu ya koyi fiqh a mazhabin shafi'iyya sannan ya karanci nahau a wajen waɗannan malaman sannan kuma ya karanci lugha da adab a wajensu duka al-imam al rahmatullahi alaihi ya kware abin da ya shafi harshen larabci saboda haka a makarantar da ake ce mata al-madrasatul nizamiyya makaranta ce a iraki shahararriyar makaranta kamar yadda a masar suke da azhar kamar yadda a tunis suke da azaituna kamar yadda a biladu sham suke da al-madrasatul ashrafiyya wadda su al-imam an-nawawi suka fito a cikinta to haka a iraki akwai almadrasatul nizamiyya ko to daga can yana cikin malaman wannan makaranta sannan bayan haka bayan saninsa da lugha da fiqh da sauran ilmoma malami ne kuma yawan ibada ga ilimi ga ibada tarihinsa yana da tsawo kamar yadda muka faɗi ya yi rubuce-rubuce da yawa daga cikin littafansa waɗanda suke masu albarka a kowane ɗan ƙaramin littafin kitabun bulga fil farqi bainal mudakkir wal mu'annas sanin al da al na da tasiri shi ba za mu tsawaita tarihinsa ba kai wani ya cin mana lokaci sanin al da almu'annas yana ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin harshen larabci ana da buƙatarsa sosai ana da buƙatar sanin almuzakkar da almu'annas a cikin harshen larabci malam eh, ibn al-abdari ya kama na kawai na tantance tsakanin namiji da mace a cikin harshen larabci sannan aka koma a baya eh, sanin almuzakkar da almu'annas a cikin yarurruka wani abu ne da yake tsohutun can da mafi yawancin lugogi da ake da su suna da namiji suna da mace a wasu luggogin kuma suna da na tsakiya abinda ba namiji ba ba mace ba amma shi a harshen larabci babu wannan amma wasu luggogin suna da shi ba namiji bane ba mace bane a wajensu amma su larabawa sai kasance sai suka haɗe ababen da waɗancan lugogin tsofaffi suke ɗauka cewa su ba za a ce musu maza ba ba za a ce musu mata ba larabawa sun markaɗe su a cikin harshen larabci ko dai ya kasance sun koma cikin maza ko kuma su koma cikin mata akwai alamomi guda uku manya-manya da ake gane namiji da mace ake gaba ake gane mace da su ka'ida dai ita ce al'aslu fil kalam al mudakkar al'aslu fil kalam at-tadhkir wa at min ka al khilqah asalin halitta mai Allah ya fara halitta namiji ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha to sai malaman lugha sai suka suka bibiya an tsari listiqra suka bibiya sai suka ga cewa duk wani asalin abu to namiji ne asali mace kuma ita ce farin ita ce yeshi shi yasa sai suke da ka'ida ibn al-ambari zai faɗa mana a farko farkon littafinsa amma ka'ida yadda ake zabtinta al'aslu fil kalami at-tadhkir duna ta'nif ko al'aslu fil kalami at-tadhkir wa ta'nif far'un minhu asali duk in za ka fara magana to namiji duk wata kalma asali namiji ce sai idan ka kawo kasancewar ta mace to shi yasa sai suka zama sunan mace ya zama yana da alama alama ta farko ita ce atta'ul marbuta atta'ul marbuta wa in shaddat ba'd al-asma' al mudhakkarati fa adat mahsumatan bi ta'in marbutati ka ukesh wa usama wa talha wa ghayriha kaga wannan shaddat shuzuz ne wa shabu la yuqas ka'ida ce a ilimi shazi ba a kiyasi da shi kun ga wannan ita ce alama ta farko ta to amma malamai suka ce kama al-imam al-ashmuni a sharhin a sharhin alfiya sharhin a sharhin da ya ma alfiya tun Limani sai ya ce akwai wasu wurare da guda tara da ta'ut ta'anif take zuwa amma ba ta fa'idantar da matantaka akwai wurare guda tara da ta'ut ta'anis, wannan a ta'ul marbuta din irin ta'un din baqaratun irin ta'un din madarasatun irin ta'un din juwairiyatu khadijatu ko hmm. wasi'atun jamilatun qabihatun ko to wannan ta'un din al-imamu al-ashmuni yace akwai inda take zuwa a wurare tara ba ta fa'idantar da matantaka daga ciki akwai tamyizul wahid min al-jins bambanta akwai ismul jins akwai kuma abu daya yanzu idan nace tamurun. me fassara tamurun? wai ki fassara zai fassara tamrun Da dabinai dabino guda nawa dabino mai yawa dabino busasshe mai yawa tamro idan ina son in ce kwara ɗaya sai in ce tamratun dabino ɗaya ce أعطاني صديقي كيسا من a أعطاني صديقي كيسا من تمر أبوكي نايا بان غودين ذبين كاغا من نسي من تمر فأعطيت أهل إخواني تمرة ولست بخيلا كو كاغا تمرة نمي وعادا وشيني تسكتش تمييز الواحد من الجنس tamra nan ba yana nuna mace bane a ka'ida amma kuma in ka tashi za yi magana kuma dole in za ka ta zaka tuffanta tamra din kuma ya zama mace ba za ka ce a fa'aitu ahada ikhwani tamratan wahidan ba dole kuma ka ce tamratan wahidatan kaga dai an koma ta anisu amma dai asali baya nuna cewa tamra fara ɗayan nan mace ce yana nuna kawai abu ɗaya ne mun gane to abu na farko ce. abu na biyu al-mubalagha ana amfani da ta'u a sa ma suna domin nuna mubalagha kamar yadda kana so ka siffanta wani mai yawan riwaya ne sai ka ce rawiyatun misali kamar al-imam Abu Haytham muna Zuhair ibn Harb an Abu Haythama sai zan siffanta shi misali sai in ce al-muhaddithu al-allamatu al-bari'u ar-rawiyatu sai ban ci arrawi ba arrawi yasu nan mi yawan riwaya kaga ta umma za a fara titta huna ma za a fara titta huna a fara tin mubalagha wa ma a fara titta ne domin abu kai sama namiji sai na ce masa arrawiya abu na biki abu na uku tashirul mubalagha sannan ita kanta mubalagha kuma a karfafe ta mubalaghatul mubalagha ce kaman ka ce ni العلامة العلامة النسابة العلامة النسابة الفحامة ba mace kake siffantawa ba duk namiji ne sannan daga ciki akwai mu'aqabatu ya'i mafa'i suna idan aka gina shi ala wazni mafa'i to sai ba a so a zo da shi ala wazn fa'il din sai a goge ya ɗin, sai a sa tawun a ƙarshe misalin zana zindikun, a zindikun akwai ya ko babu Zindikun. to a jam'i ya kamata ya zama mai zanadiku. to sai ban san in ce zanadik, sai in ce zanadiqatu wannan tawun ɗin ta zama mai iwazun an tilkal ya an goge yawun ɗin an sa mai an sa ta ta'un din na nuna mata zindiƙai da yawa sai aka ce musu zanadiqatun mata ake nufi ba a nufin mata mafi yawancin ma maza mafi yawancin zindiƙai maza ne gaskiya sannan sai dilala ala nasa nuni zuwa ga nasaba azraqiyun za a yi jam'in su sai a ce azariqatun ifriqiyun sai a ce me afariqatun mun gane ina ciki sannan daga ciki akwai addalatu ala ta'rif al-asma' suna ne asali wanda ba na larabci ba sai aka mai da shi aka masa ta'ribi aka juya shi kaman kailaja kailaja kayalija hmm, wani abin awo ne na larabci na nasu daga ciki akwai takfiru hurufin kalma yawaita kalma kamar misali ce yawaita harfan kalma kama ce ƙaryatun da baldatu daga ciki akwai at-ta'widu an fa'il kalimati aw 'ainiha aw lamiha kalma ce a goge wani daga cikin harfan ta ko farko ko tsakiya ko ƙarshe. sai a sa ta'u kamar misalin mai idatu asali ne wa'idatu wa'idun ne wa'ada ya'idu wa'adan to in za a sai a ce mai idatun kaga an cire an cire fa'ul kalima an cire farkon a cikin idatu na karshe at tawidu an muddati taf'il kaman tazkiya da tanmiya to duka wadannan wannan alama ta farko ce alama ta biyu ita ce al mamduda al mamduda waccan duk muna magana kan at-ta'u ta'rif al alama ta biyu da ake gane matantaka ita ce alif ممدودة كما مثال مي كما مثال حمراء كاغا ما تشني مي مذكر حمراء مذكر حمراء أحمر بيضاء أبيض كو سوداء أسود هذا يكون تودكا arja'u mene ne muzakkirin sa a'arash ko to haka dai to sai alama ta uku ita ce al-alif al-maqsura al-alif al-maqsura kaman ne kaman kubra kaman sughra duk wannan alamu ne na mata kubra kaman duniya uswa ko duk kaga alama ce ta matantaka waɗannan su ne alamomin da ake gane matantaka da su malamai da yawa sun tafi akan cewa wasu kai sun tafi akan cewa babu ka'ida kwara ɗaya ta tarkiri da ta'amisi su suna ganin babu wata ka'ida kawai duka kalmomin in kana son ka gane suna na namiji ne ko suna na mace ne kawai abin da za ka yi shine an tsariki sama su suka ce babu kiyafi sai samayi kun san yadda ake da usulul fiqh to akwai usulul lugha usulul lugha daga cikin usulul lugha al alaiha akwai al-qur'an akwai ash'arul arab ash'arul arab al-udana waɗannan guda biyan an yi ittifaqi kansu القرآن أشعار العرب القدامى نقف السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن وسمى لما اللغة سنة كان ويبا حجة بني أبا باسد دليل ميك يعني. أربي أكان حقا حجة كل إتشي وين يصح تصح رواية الحديث بالمعنى أي ما لم يسمى يا على تزاي يرويتو حديثي دمعنا تو تند دمعنا أكبوتو من أدراك أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بلفظه ومعناه وهجة سكينة وأي حتى الشيء يغوى بالمعنى me yasa a waka ɗaya a baiti ɗaya sai ka zo ka samu an yi riwaya baitota an yi riwayar ta da mabamta innal ladhi samaka as-samaa banalana baitan da'imuhu a'azz wa atwal innal ladhi rafa'a as-samaa banalana ko duk ku shaji ba هل ترزق إن الذي سبق السماء بنالنا إن الذي رفع السماء بنالنا وأعلم علم اليوم واليوم قبله ولكنني عن علم ما في غد أني وأعلم علم اليوم والأمس قبله واليوم والأمس فرواية معناه بس منه تقابل السوني وانا صدق حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم آه. waɗannan gaba sai al’ijma guda hudu ke ko ash'arul arabi al-qudama al al-hadithun nabawi al-ijma wannan suna kace musu as-sama da baki ɗaya ji akai in kana son ka kiyaye wata kalma ta larabci to ta hanyar waɗannan ko dai ka koma cikin su kai tsaye ko kuma ka koma littafin ma'ajim na lugha wato kawaka musai da aka rubuta na lugar larabci to sai kuma kiyasi kiyasi shine a baka wata ka'ida kwara dai a ce to ka tafi akan ta to sai waɗannan malaman suke cewa a tafkiri da ta'anifi babu ka'ida kiyasiyya sai dai sama'i dole duk abin da zaka ce namiji ne ko mace ne to sai ka kawo hujja ko dai daga ash'arul arab al-qudama ko kuma ka kawo daga alqur'ani ko ka kawo daga hadisi ko kuma ka ce an yi ijma'i haka za a faɗa haka larabawa suke faɗin wannan kalma amma ba kiya ce mun gane amma shi al-imamu ibn al-anbari abu barakat rahmatullahi alaihi mai littafin mu shi ya tafi akan cewa akwai kiyasi shi yasa ya rubuta wannan littafin zai ba mu wasu daga cikin ka'idoji da ake duk da in kuma mutum ya kalla da yawa fa kai annahu yamilu lil madhhab al-awwal al-qa'id bi an la qa'idata qiyasiyatan yurja'u ilayha في معرفة التذكير والتعنيف والتمييز at kamar ibn al-anbari barakat yana koma zuwa ga mazhabin domin zai zo ya ta da mana wasu sunaye sai ya ce su ma mace sai ce wannan ma ce amma ko bai kawo bi ba bai tsaura wannan abun da wata ka'idar da in an tambaye mu an ce to ya aka ya zama mace sai mu ce saboda ka'ida kaza da kaza a haka aka ji wala yati halin littafin zai taimake mu wajen wannan akan samu wannan matsalar sosai na yi mulahazar wannan tintini shekaru da ɗan yawa haka yanzu misali al'auƙat ya ake rubuta al'auƙat ba al'auƙat ba masu kula al-mura'atu al-mura'atu na kula ra'a yura'i mura'atan ya ake rubutawa da ta'un mabuta ake rubuta ko ta'un maftuha marbuta hmm? kun kun ikhtalafa ulama to kaga ana samun wannan al awqat da wace tawon ake rubuta eh amma suna rubuta da marbuta ko bazi sai su kulle ta makin su bude ta to kaga da akwai waɗannan duk da wannan yana komawa zuwa ga sanin jam'i ne da mufradi amma kuma yana da alaka da me da tafkiri da ta'alifi kai tsaye mu shiga cikin littafin bayan wannan ya shimfiɗar da muka قال أبو البركات بن الأنباري رحمة الله عليه الحمد لله المتفرد بجلال الأحدية والصلاة على نبيه محمد سيد البرية وعلى آله وصحبه وعترته الطاهرة الزكية wa ba'd yace alhamdulillahi mutafarrid bi jalali al-ahadiyya yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki al-mutafarrid wanda ya zama ya kadaita bi jalali al-ahadiyyati da daukaka ta kasancewar shi kadai yake sun ce in an ce ahad ba a cewa sani amma ka ce wahid to yana da sani amma ka ce ahad kul huwallahu ahad la thaniya lahu eh, ahad la yuqalu sani amma an ce wahidun sai a ce sani ahadiyya والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد البرية salati ya tabbata ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban halittu gabaki daya wa alihi wa sahbihi sannan da iyalansa da sahabbansa wa isratihi at-tahirati az-zakiyyati da yan gidansa ke bantattu waɗanda suke at-tahirati az-zakiyyati wanda suka kasance tsarkaka kuma masu tsarki da az-zakatu da at-taharatu ma'ana su da mu da Hausa at-tahir az-zaki wa az-zaki huwa at-tahir la farqa bainahuma ya ce alu kuma ya kawo itra al can kila ya tafi domin lafazin al kaman yadda suka sha fada suke fada suna cewa al na zuwa da ma'anoni uku al al bi ma'ana al ahad al al bi ma'ana al atba al al bi ma'ana al zaku wan nafs al al al ahad aluhu ai ahluhu mutanen gidansa ke mutanensa ko mazawansa ko da ba su zama yan gidan shi ba in an ce alul mar'i ai ahluhu zawuhu kenan mutanen da suke tare da shi in ka dawo cikin gida matarsa ƴaƴansa danginsa na kusa da ana ce musu aluhu ahluhu ce. a harshen larabci fa muke faɗi sannan kuma al'alu na zuwa da ma'anar al'asba har wani yana ganin cewa ma manzo Allah saman an yi masa salati an ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ana nufin wa ala atba'i Muhammadin har yake fadi a cikin baitin sai yake cewa in lam yakun aluhu illa ashiratahu salla al-musalli ala al-asi abi lahab hmm. alun nabiyyi atba'u millatihi ko haka yake fadi من الأعاجم من الأعاجم من عرب ومن ومن الأعاجم من عجم ومن عرب إن لم يكن آله إلا عشيرته زك صلى المصلي على العاصي أبي لهب سيقوم الأهل بمعنى من الآل بمعنى الذات أو النفس كي كان كنكا salamun ala ali yasin a qira'ar da ke karanta alu yasi ai salamun ala nafsi yasi haka suka fassara amma dai kauli rabi an ce alu a shari'a ana nufin ahlul mar'i kenan zawuhu min azwajihi wa auladihi wa amanihi wa ma ila zalika wadanda za su iya gadansa mun gane faqad da fi hadha al hakika na ambata a cikin wannan takaitaccen littafin bulgatan wani guziri bulga guziri ko Filfar في الفرق بين المذكر والمؤنث na baka ka'idojin da zaka iya bambanta tsakanin namiji da mace a ciki abin da yake na namiji ne da kuma abin da yake mace ala tabil ikhtisari kuma nayi ne na takaita matuƙa. فالله تعالى فالله فالله تعالى ينفع به انه كريم غفار الله مدوكين سركي زي insha Allah da wannan littafin innahu domin Allah karimun ya kasance mai yawan karamci lafazin alkarim yana ɗaukar ma'anar al-izzat wal azamati sharaf sannan kuma yana ɗaukar ma'anar al-askha'u in ka siffanta mutum ka ce karimi ne to zai iya yiwa kana siffanta shi ne بالجمال ko kuma kana siffanta shi ne bil kamal bil jamal kyauta akwai shi da kyauta sannan bil kamal ya kasance jarumi ne shi mai izza mai buwaya gaffar mai yawan gafara to ga aikin an shiga sai ce ilam ka sai annal mudakkara aslul lil muannafi kun ji ka'ida lalle mudakkar shine asalin muannafi so daga asali a magana idan mutum ya magana ya ga dama ya ta magana sai ta sa maza sai ta sa maza duk maganar da zai kawai ta amfani da alamar namiji sai wani a gefe sai ya ji shi sai ya ce a ah, ya ji kana ta magana kan kana magana kana ta mai da mutane maza duka gabaki daya kana ta mai da abubuwa da mutane kana mai da su maza sai ah, to da su da su mata yanzu waye za a ce ka hujja wanda zai kawo hujja shine wanda ya ce akwai mata kun gane wanda ya iddi'a'in cewa anna fil kalami mu'annath huwa al-mutalab bid dalil wal burhan wal hujja huwa alladhi yastadil shi zai kawo dalili ba wanda zai zo ya ce abu ba wanda ya ce namiji bane mutum qaida usul al-fiqh al-asl fil al-ashya' al-ibaha wal asl fi al-ibadat al-man' in aka zo ana rigima wani yazo yana cin wani abu sai wani yazo ce masa wani ya zaka ka zo kana cin wannan abu ai haramun ne sai wani na jin sa a gefe guda ba wanda ke cin za a ce kawo hujja ta ce ya ci wannan abun ba shi wannan da ya zai ce haramu shi zai ce aina aka haramta domin al-ma'kulat wal mat'umat min al-ashiya' al-mubahati aslan saboda haka at-tahrimu far'un saboda ka mudda'i at-tahrim wal mutalab bid-dalil wanda yace haramun ne shi zai ka dalili amma sai aka ga wani kawai ya zo yana totala wata wata wata wata wata wata wata sallah da zai yi takbiratul hirami zai rafu ya daina haka Allahu akbar ya lankwashi haka ya juya sai da mai wani abu haka kamar irin na yara yadda suke cewa kun ga fawa to sai da wani haka Allahu akbar wani wannan kuma wata sallah kake yi sai ya ce wa ya hana to shi da ya ce waye hannun nan shine za a ce waye saka mun gane ka'idar to haka misalin da na buga muku wannan cewa idan mutum ya zo yanzu yana magana sai ta sama kowane suna namiji kawai sai ya zo sai ya ce ha sai ya ce sai ya ce sai ya ce Ha za ha za ba karatu wa da dajajatu ya ta ne haka eh. to sai wani zai ce masa ya kake haka shi wannan da ya ce ya yake haka shine zai zo ya kawo me yasa ba za a ce bakaratun din ba me yasa ba za a ce haza bakaratun ba me yasa ba za a ce haza til ba za a ce zaka da jajatun ba kun gane shine أن الأصل أن المذكر أصل للمؤنث شيء ومذكر شيء أتلم مؤنث وما خلا من علامة التأنيث لفظا وتقديرا كما سنن مذكر wanda ya يفقطع daga alamomin da ake gane matantaka lafzan a lafazi wa taqdiran ko kuma kaddara kun ga yanzu ya nuna mana cewa ne at-ta'nif ala naw'ayn hunaka ta'nifun lafziyyun wa hunaka ta'nifun taqdiriyun akwai suna na mata wanda shi lafzi ne a cikin lafazin ake gane na mata ne akwai kuma sunan da kaddarawa ake yi kaga samma'in kenan <laughs> kamar ibn al-anzari rahmatullahi alaihi ya hada mana mazhabubun biyu cewa hunaka ba'd al-asma' al-mu'annathati allati tubbatu bi qa'idati wa hunaka allati la tubbatu bi qa'idatin bal tusma'u sama'an فتعتقد ويؤمن بها akwai sunayen da suna da alamar matantaka da an gansu za a gane cewa wannan sunan na mace ne to kaga kiyatiki shine ya kira shi da labsidin akwai kuma sunan mata wanda shi ta kadiri ne samma'i ne ji akai so da ka za a kudurta ne a zuciyarka kai imani da shi ke ta cewa sunan mace ne eh in wani ya zo ya ce a ai shi namiji ne to yanzu kuma nan shi zai ka da yi e, ta juyi wa huwa ala zarbaini ahaduhuma haqiqiyyun wal akharu ghayru haqiqiyyi sannan kuma ya kafi gida biyu akwai ta'anifi haqiqi sannan akwai ta'anifi ghayru haqiqi mutaakhiruna kai sai suna ce masa majazi akwai at-ta'nif haqiqi akwai at-ta'nif ghayru haqiqi shine al-majazi fa amma al-haqiqi amma hakiki fama kana lahu fardu zakari nahu ar-rajul wal jamal suna da ake ce masa al-muzakkir al-haqiqi shine wanda ya zama yana da al'auran namiji kun ga babu din kenan duk abin da yana da al'auran namiji to sunansa ne sunansa mudakkir nahu ar-rajul kama ar-rajul kaga lahu fardu ne na fardu zakar wal jamal الجواب الأول فقد الذكر يقابلنا حقيقي والمؤنث ما كانت فيه علامة الت... وأما غير الحقيقي فما لم يكن له ذلك شيكما المذكر غير الحقيقي المجازي إن جمت أخرون كذا شيكما شين وند زيد الأور النمج نحن الجداع أما بمضي نعم. <laughs> له فرد الذكر ليس له فرد الذكر والعمل aiki aiki amal dai da ka sani amal gairu hissi aiki wanda ba taba shi zaka iya yi ba ka gan shi aiki min al ashiya al ukhra ko to lahu fardu dhakar laysa mujassaman aslan hatta yakuna lahu fardu dhakar ka gani ko to shine wannan والمؤنث ما كانت فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا kuma suna سونا مؤنثي شيني wanda yake da alamar matantaka ko a lafazi ko a taqdiri wa huwa ala darbayn haqiqiyyin wa ghayri haqiqi shi ma ya tafi gida bi akwai haqiqi akwai ghayri haqiqi fa amma al haqiqi fa ma kana lahu fardul shi kuma wanda ke da al'auran mace nahwu al mar'ati wan naqati kaga yayi mana ترتيب ياتي الرجل المرأة الجمل الناقة هذا جدا ننس أن دع المرأة دع الناقة لهما مين لهما فرد وإنسان صدق كاجا المجاز الأبنة المعنف الحقيقي وأما غير الحقيقي فما لم يكن له ذلك نحو الكدر والنان كمان الكدو تكنيا هل للقدر فرد الأنثى قال ليس لها والنار وتع هل لها هل لها فرد الأنثى ليس لها فرد الأنثى نغنيكو وهو أيضا وهو أيضا على ضربين شي كما يكفي جداد يدي أحدهما مكيس والآخر غير مكيس أقوي وند كياسي أقوي كم وند با كياسي با فأما المكيس أقوانا بعد من أصول الفقه يا سيك بعد من أهل مكياس المكيس آه. فأما المكيس فما كان فيه علامة التأنيف لفظا شيء أن شيء مكيس شيء وانت كيف إذا علامة ما تنتقى على وعلامة التأنيف على ضربين إتقما علامة التأنيف إتاك في جدادين كنت جد ديك انت فيه أخو كنت جد ديك انت فيه أخو أحدهما ألف والآخر تاء alamomin nan guda biyu na ta'anisi wanda makis ake ganewa da kiyasi akwai ta'un akwai alif fa amma alif fa ala zarbai shi kuma alif ne shi ma ya kasu gida biyu ahaduhuma alifun maqsuratun nahwu hubla hubla ma ma'anar hubla hubla أوى وبشرى بشرى يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة بشرى بشارة هاي هو بشرى kun kaga hubla ya kama na misalin a can a baya eh? ah. hubla misalin ne a cikin ta'anisan nan guda biyu المؤنث الحقيقي الذي له فرد الأنثى حبلاه Eh, imrul qais yace a baitinsa wanda bai da kyau yace fa mithliki hubla qad araftu wa murdi'in fa alhaytuha andi tama'ima min wali kaga fa mithliki hubla ko hubla ne ai zatul ham ma ya ciki ko to kaga fardul unsa laha fardul unsa to sai kuma me sai bushra bushara kaga gairu ne ghayrul haqiqi kuna ganin yadda karatun suke tanziki ko yake suke tanziki da juna to wal akharu alifun mamdudatu sannan ɗayan kuma da yace ala darabaini shi kuma alifun mamduda nahwu hamra wa sahra hamra haqiqi aw ghayru haqiqi yahtamil yanzu sai na ce me sai na ce qalansuwatun hamra'u yahtami sai na ce me bintun hamra'u naqatun hamra'u ko hurairatun aw hirratun hamra'u kaga zai ɗauka sifa wa sahara amma nan sahara hakiki ne ko ko ko gairu hakiki gairu hakiki wa amma ta'u fa nahu dariba wa zahiba duk sai ka mana sifa min صفة ya ضرب zarban zahiba ذاهبا صفة من ذهب يذهب ذهابا ko to kun gani to duk wannan sai ya ce mana sune al-maqis kenan al-maqis min al-asma'i al-mu'annathati kayfa almakisu min alasma'il mu'annata ya za a wata ka'ida za mu ɗaure sunan da za a ce shi kiyasi ne a cikin sunan mata dine? na'am an yi a lismu maktuman bi ihda hadihi al'alamati talati ma hiya al'alamatul ula a ta'a وما هي العلامة الثانية ألف مقصورة وما هي العلامة الثالثة ممدودة هذا ضابط كي ضابط كي so daga ka'ida ita ce duk sunan da muka gan shi da ta'un mabuta asali ne sunan mai mace illa ma shazza wa kharaja an al-qa'idati al daga cikin allati kharajat an al-qa'id al-asliya akwai waɗancan guda karan da muka bada da al-imam al ya ambace su a cikin me a cikin shagul alfiya kuna ganewa sosai as-sayyidat an tunna ma'ana haqiqatan aw majazan to jami'i to kun ga wannan kenan so da qadabin shine me mu zama mun samu wannan in mun samu waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan alamomin guda uku mun samu me to mun samu ƙa'ida wacce take ka gane abu wanda yake suna ne na mata su ne waɗannan in ma an yakuna maktuman bita'in maghbutati alif sama bita'i ta'anis وإما أن يكون مقسوما بألف ممدودة وإما أن maktuman bi بألف مقصورة duk wani sunan da kuma muka samu wannan ka'idar a cikinsa ya taɓa to ya zama sha to Allah taimake mu sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ha to gani shi